نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم وربنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فليقلنا إذا شقا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان ولا إلى يوم الدين أما بعد إخوان مسلمين ومن بين تاريخ من معلمين gari in safari karkashin tawakata babanmu malamin mu Sheikh Dr. Abubakar Gero Argungu da shugaban kungiya na ta Tawa sauran manyan malamin da tare sun Aman Dr. Abubakar Usman Riba آه، الشيخ عارف عثمان مربي الشيخ حسين أبو بكر الجيرو أرونجو الشيخ زميل طبعا مع معلوم بما ما تقوليش بقى الشيخ المختار إني من السلام على دين المسلمين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ما رأي معلق الله في التركيز إمامي وزيعه mai kama za a kira mai wa'azi ba saboda yanayin lokaci da kuma shi baban mu shekar bakar gero ya kamata yana ba shi lokaci da shi a yawan musulmi ba zan yi dogon karatu ba karatun da malami na ya gabatar da yanzu ya kashe mi ciki ku da yawon bakar gero ku ya kashe bakar ciki da ma Allah ya saka ma jimin alkhairi yawa sun za su yi tariki a kan karatun da ba da ya yi kaɗan domin ni in faɗi da su da kuma ku in Allah ya yarda. Wato yawa sun yi bisa da fahimtar da yawa kasu mana akwai wasu kiraye-kiraye guda uku waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake muna waɗannan kiraye-kiraye guda uku. Shi kira na farko ana yin shi ne wanda ya gida ma ya karba wanda ya gida ma kuma ya jari kira na biyu da kira na uku shi wannan dole dole dole su kuwa ya karba jama'a a duniya ana kiran wata Allah wata su cikin da mu yi kaza mu bar kaza mu yi sallah mu yi yi za ka Allah ya kira ya kira ya barka Allah ya kira ayyuhan nasu fi shi wurare 27 Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu bil kamalin da wani abu Allah ya kira ya bani adam su wani wani so biyar Allah ya yi ta kira ya yi ta kira ya yi ta kira amma za ka wasu sun karɓa wasu sun kira Ya wani musulmi kira farko shi ne kira a zo a bauta Allah a haɗe ta shi kaɗai kira a shirka shi wa'anda kira kira sun cika ƙorani wani da amma yana mu ba da misali Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul ya ayyuhan ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi وأنه إليه تحشرون الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أمة الإيمان استجيبوا لله وللرسول إلى دعاكم وكفر كلا الله وكفر كلا منظر الله صلى الله عليه وسلم أدلوه في الكراف وذات الكراية شيخ ما لم يكن شيخ الله يا أيها الذين آمنوا هو تأتي الإيمان إلى أخبرك akwai umarnin da za a ba ka ya amfane ka akwai abin da za a hana ka ya amfane ka ko duniya ko a kiyama shi ta Allah wani mutum sarki a karɓar kiran Allah a karɓar kiran a duk su kira idan ka ji Allah ya yi kira idan mun zama Allah ya kira ka karɓa don bi saboda a zai raya ka ne duniya ka laga wannan su ne kiraye kirayen duniya idan muka yi ba akwai kiran sallah mai kira sallah yana ayya alal sala lokacin za a gani ya dawo zali ya wuri za a ga zo ku yi azumi sai wani sirkiya za a kira ka zo ka sallar juma'a cikin lokaci kamar kasuwanci sai ga wasu iya duk wani yanzu kiraye kiraye na duniya da ke yi wallahi duk wanda bai karba ba akwai kira ya Allah madaukakin sarki yana magana game da kiran sallah misali ko kin mu dai misali Allah ta'ala yace yawma yukshafu al-saqi wa yud'auna ila sujud yawma yukshafu al-saqi wa yud'auna ila sujud fala yastabi'un خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم ظالمون الله فرد بجبر يوم يكشف عن ساكن كأمة الأمة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فرد الأمر يزين زي زاني الأمر يزين زي بات ما لم يكن يسير أرسوا كشف الهرب عن ساكن إذن الأمر يزين زاني wato ran da Allah zai koyi aurinsa ba ka taba ganin Allah ba tsira. Allah zai jaye aurinsa sai ce kowa ya zo ya wada yin sujada duk masu imanin ko duk mutan la fara ko duk ba su sujada Allah ma da cikin sarki ce amma su wanda ba mutan la fara ba a duniya duk wanda ka sarki a duniya ana kira sallah bai sallah yana neman kuɗi bai sallah ko kuma shi mushriki ne sallah ce ba ta da umarni wallahi ran tashin kiyama sai an kira a zo a duka a yi da bai yawa zai kuma ya daga san an sami rodi kare tsakanin arabsa ya bai iya dukawa Allah ya ce fala yastati'una ba su iya khashi'atan absaru ila suna cike da tsoro tarhaquhum billah kakkan su da su Allah ya ce wa kad kanu yud'una ila sujudi yawm salim tabbas sai ko kana ce a kira su a duniya zuwa ga sallah zuwa ga sujada ko ga sallah ba su zuwa suna lafiya da farko idan ana kiran sallah har ya ana sallah ba ta zuwa ko to za a kira ta da biyu to kada ka je yan uwa musulmi kira na biyu a ƙarshe ya kira mutuwa jama'a akwai wanda za a kira ba zai je ba akwai wanda ya isa ko ni girman ka ko ni bukatin ka ko ni gudela ko ni matsayin ka ina ka da zuwa rinsu domin an kira ne ya halitta a nemi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karɓa na da fatima radiyallahu anha tana kuka tana ya abatahu ya ummahu ya man jannatil firdausi ma'awahu أداء ربا دعاه تتي يا أبتاه معنا يا أبي يا بابانا يا أمه يا ولد الشيخ إن قوتا لقرص يا من تبت القدوس مع أواره يا كي من دخلت وستبك مصا أزاق رب الدهار يا كرب كرب مجيلا الله يجرش ما يقول الله على شيء أدري الله ولو كانت الدنيا تذوب لواحد لكان رسول الله حي وواحد da duniya suna da wuwa ga wani mutum ɗaya idan bai mutuwa a duniya da mamma Allah ya zan rayayye kuma wanda shi na duniya bai zuwa jama'a mamma Allah yana duniya ko ya bar duniya ba ku amsa ba wallahi za ka je ni ma zan je shi ma zai je ita ma za su ma za ku je kowa sai ya karɓa wanda kira wallahi kawa ya fi yawan musulmai da hankali da yawa daga cikin mutane cewa mutuwa mutuwa mutuwa akwai haɗari akwai tashin hankali idan an kira ka ba a ƙare ƙiƙa guda ba za a ƙara ka ta yake nan ko ba za ka dawo ba kamar yadda ba da nuna gama karatu yanzu amma wasu hanyar su kunnuwar sun ta dawo ana mutuwa wasu hanyar jikinsu ya kasa ba su ana mutuwa wallahi a duk wanda ya san zafin mutuwa yadda take ba zai yadda a kira da zuwa aikin Allah ba zai ba wanda ya haɗa yi mutuwa ba zai yadda ya shirka da Allah ba ku dibi abin da ya faru ga wani mutum wani yana son ya yi kuɗi la ilaha illallah mutane yanzu kuɗi shi ke ya buɗe wani sun masa da mutuwa akwai wani mutum da aka ce sai ya rubuta Qur'ani cikakke ido 60 da jinin haila na biyu sai ya zarfi da ya cikinsa yadda ya haifa

idan aka mutu a kwanta shekarun da za a yi Allah ɗaya sai ya kwanta lokacin mutum ya kwanta a sa akwai tambayoyi guda uku masu haɗari wayan tambayoyin guda uku wallahi ya ba musu duk yadda ka yi karatu a duniya ki ba ka da imani wala ba za ka yi amsa su wayan tambayoyi guda uku duk yadda kake kana yawan zikiri in dai ba ka da sunna ba Allah ba za ka yi karatu ya ku yawa musulmi za a tarbe ka hadisi ya shiga ta Allah Allah ya ce idan mutu aka saka shi a kamar yan uwa suka jiya suka koma wa ya la uka a ali yana jin tukan yi su suna sa a tarbe shi kuya ta farko mara kuka wane ne ubangijinka wa ma dinuka menene addininka ta لا a عن هذا الرجل الذي بعث فيكم me ka sani me ka sani da wannan mutum da kai ko wai ta goyi kula ku suke kamar suke hijjar da alaihi sallallahu alaihi wasallam da kake yawan la ilaha illallah inda cikin zuciya ga ba abun haka yake diya da kake wannan dinin islam addinin da musulunci inda ba haka ke ba dan da yawa daga cikin musulmi kana da suna faɗin la ilaha illallah amma wallahi ka yanke kana la ilaha illallah kana tsari kana harkar aljannu kana ba ila illallah amma kuma sai a sale ka gidan ka yi dokar ka aje abubuwa da yawa wai ka so ka samu kuɗi ka aje cikin wata ka layu cikin jikin ka layu har ma yanzu layu jirgi a kai ana sawa wallahi ba za ka yi amsa rabbi Allah za a tambaye ka waye ubangijinka ka san shi za a tambaye ka me addinin ka mutunci ke ko kai wani da ba mana mutunci ba za ka ne ka ka sani game da wannan mutum da aka aiko cikin har su ba a gaya maka idan kai mutum kirki ne za ka ce rabbi Allah ubangiji shi Allah diniyar Islam ina shi ne musulunci shi ne Allah wanda ya sarki da ya tabbata Allah kullami a amanu yusabbitu Allah alladhina amanu القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله هنا ثبتت مصر إيمان بالقول الثابت ده مجانا ثبتت في الحياة الدنيا والدنيا وفي الآخرة الله أكبر مسلسل تمام الفعل الأشيء شيء الكبر لصاحب الكبر الكبري كالتاشي تدين تقول الله لا إله إلا الله الله ربك من جيت يوم يدعوكم فتستجيبون بأمري وتظنون إن شكرتم إلا قليل كأمر تلوم الله أجرم za a kira ne za a kira ne za a kira kowa kuna kan cikin wani ya yi shekara miliyan fasai wani ya yi shekara dubu ɗari biyar fasai ranar za a kira ko za a kan kira Allah ta ala ya yau mai gaburku ranar za a kira fasasta jibo da bihamdi sai ku karɓa da godiya ga Allah malamin da suka ce za ka ga mutum ya fi cikin kabari yana ka kafa ƙasa da kishi daga nan ko da kawo ya kawo Allah إذا هي ليش بري ولا الحمد هي هو اللي مديرها الله الله كنت يا رب الشعب على هو مسلمين ولا شيء أنت لا الله ولا شيء الله يعتبرني لو أعلم على الله سبحانه الله وبحمده إن شاء الله يا إلهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته